bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 29 ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 1 miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri mai suna Muhammad Ibnu Abi Bakar ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na 77 na wannan littafi na 77 ko na'am akwai hadisin karshe na babin da ya gabata wanda shine muka rubta ibn qayyim ya rufe mana da shi hadisin talq ibn habib wanda yake cewa wani mutum ya zo wajen abu darda radiyallahu anhu ya ce da shi ya abu darda kadai ta raka baituka ya abu darda gidanka ya kone faƙala sai abu darda ya ce mahtaraka bai kone ba lam ya kuni lahun ya fa'ala dalika ba zai yiwu Allah ya yi haka ba li kalimatin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu saboda wasu kalmomi da na ji su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam man qala ha awwalan nahari lam tusibhu musibatun kalmomin da idan mutum ya faɗe su a farkon yini babu wata musiba da zata sami same shi yamma ta yi masa wa man qalaha akhiran nahari lam tusibhu musibatun hatta yusbih wanda kuma ya fade su a ƙarshen yini babu wata musiba da za ta same shi har gari ya waye masa اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم فألا كيني أبنجينا باب أبن بوتان بسكياتي كي غريك ندوغرة غريك كأي ندوغرة وأنت رب العرش العظيم وما كيني أبنجينا الأرش النمي جرمه Na sha Allahu kana abinda Allah ya so shi ke wakana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba ba zai wakana ba Na haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim babu dabara babu wani karfi sai tare da Allah al-ali wanda yake maɗaukaki mai girma a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir na san na tabbatar na yakinin cewa Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma lalle ilimin Allah ya kore ya kewaye komai Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri kulli dabbatin rabbi akhidhu bi nasiyatiha daga sharrin kowace dabba ubangiji na ke rike da makwarkwadarta wacce ubangiji na ke rike da makwarkwadarta inna rabbi ala siratul mustaqim lalle ubangiji na yana bisa tafarki madaidaici رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ابن السني يروي تقول حديثا اتكلم دافس عمل اليوم والليلة شيء امام الطبراني يا فتد هنا حديثي أشكل لتافي الدعاء هكنا أبو القاسم التميمي الأصبهاني يا فتد أشيء لتافي ساء الترقيب والترهيب البيهقي أشكل لتافي ساء الأسماء والصفات لتافي ساء دلائل النبوة ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin al'ilal mutanahiya amma salsalar hadisin tana da rauni kuma tana da rauni sosai hadisi ne za'ifun jiddan saboda wanda ya ruwaito shi shine al-aghlab ibn tamim ya ruwaito shi daga al-hajjaj ibn farafisa an talq ibn habib al-aghlab ibn tamim malamai sun soke shi ta fuskar ilimin hadisi ta fuskar hadisi kuma shi ne dalilin raunin wannan hadisi kamar da ibn jauzi ya ambata a cikin littafinsa al'ilal al-mutanahiya al bukhari gabaninsa yahya ibn ma'in da sun rauna da shi wannan mai ruwayar wannan hadisi al ibn tamim saboda haka hadisi ne mai rauni ba wanda za a dogara da shi bane sai al to kafin mu shiga al-fasl za mu yi dauraya ta hanyar mu bi hadisan da suka inganta a cikin wannan babi da wanda ba su inganta ba hadisin farko hadisin abu huraira wanda mun gabatar da shi hadisin muslim subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra wanda ake safe da yamma wanda ya inganta hadisi sahih shine hadisin abu huraira sai kuma hadisin ibnu mas'ud hadisin abdullahi ibnu mas'ud shi ma muslim ya rawaito shi hmm. shi ma eh, amsaina wa amsal mulk lillah shi ma safe da yamma shi ma ya inganta ah, sai kuma hadisin abdullahi ibn khubayb abdullahi ibn khubayb wanda ake wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta qul huwallahu ahad da kuma almu'awwidatan sau uku safe da yamma shi ma ya tabbata sai hadisin abu huraira wanda tirmidhi ya rawaito allahumma bika asbahna shi ma safe da yamma shi ma ya tabbata ah, sai hadisin shaddad ibn aus da bukari ya waito shi ne hadisin sayidu da sifar shi ma Allah ya tabbata sai hadisin abu huraira wanda imamun tirmidhi ya waito allahumma aliman ghaibi wa shahada shi ma sabahan wa masa safa da yamma shi ma Allah ya tabbata sai kuma hadisin usman ibn affan a wajen tirmidhi shi ma ya inganta sai hadisin abdullahi ibn amur ko abdullahi ibn umar a cikin sunan اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة شيء أه أه wurin zo da inganta nake ga muku ko to in ka gana tsallake ka tsallake mana wanda ka ji na ban faɗa ba ka sa shi a ɗaya bangaren wanda ba su inganta ba akwai hadisin sauban wanda tirmizi ya ruwaito amma a cikin bayanin mu akwai hadisin al-munaizir wanda ya zo ya ambaci safiya kadai bayan ma wanda zai yi wadatarwa ga barinsa mun ambace shi a cikin bayaninmu sauraka hadisin sauban bai inganta amma akwai makofinsa sai dai shi makofin nasa ya ambaci ya ambaci safiya ne kadai bai ambaci yamma ba akwai hadisin anas cikin wanda ba su inganta ba akwai hadisin anas wanda imam abu dawud ya ruwaito allahumma inni asbahtu ushiduka cewa bai inganta ba akwai hadisin abdullahi ibn ghannam wanda allahumma ma asbaha bi min ni'mati har zuwa karshe shi ba bai inganta ba sai hadisin abu darda wanda yanzu muka kama karanta shi hadisin talq ibn habib cewa ja a rajul ila abi darda Shi ne hadisin abu darda shi ba bai inganta ba akwai hadisai waɗanda sun zo da abinda shi ma ake faɗa ko dai da safe ko da safe da yamma ko kuma da yamma abin nan da safe wanda bai ambace su a nan ba za mu ambace wasu daga ciki kamar zawa'id ne za ka yi karawa a cikin babin wanda ibn qayyim bai ambato su ba to rubadin yana da fadi wannan babin yana da fadi sosai akwai hadisin abu dawud wanda salsalar sa hasan ke mai kyau ce hadisin abu dawud wanda ya ruwaito shi daga abu malik al-ash'ari Ya ji cikin sharhinmu sharhin mun ambace shi lokacin da muka sharhin ah, idza asbaha ahadukum falyaqul asbahna wa asbaha mulku lillahi rabbil alamin allahumma yas'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu sannan idan ya kai idan yamma ma ya fada haka wannan yana cikin sunan abi dawud haka nan kuma tabarani ya fitar da shi a cikin littafansa biyu al-mu'jam kabir da kuma musnad ash-shamiyyi hadisi ne tabbatacce akwai hadisin abu ayyash az-zurqi wanda abu dawud shi ma rawaito shi da ibnu majah da nasa'i a cikin al'amali amal yawm wal layla ko kace a cikin sunan al-kubra da kuma imam ahmad a cikin musnad da salsala ingantacciya yana cewa abu ayyashin zuraqi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qala hina yusbihu wanda da yawayi gari yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kana lahu كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي wa idza amsa fa mithlu zalika hatta yusbih hadisin shi ba akwai makamancin sa hadisin Abu Hurairah da ya gabata amma wanda ya zo da ainihin fadar wani lada wani sakamako na wanda yayi wannan tasbihi ana iya bi a cikin karatun daga baya alfi sai ka rubuta tun da ana yin ana daukar karatu ba lalle ka iya bi na yanzu ba to wannan shine hadisi na biyu shi ma za ka kara shi a cikin abin akwai hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi hadisi ne hasan da imam an nasa'i ya fitar da shi a cikin amali biyu wal laila ibn sunni al-majdin sa a cikin shi ma amali biyu wal laila ibn al-arabi a cikin al-mu'jam mu'jam shuyukhihi wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fi yawmin 200 marra يعني مئة إذا أصبح ومئة إذا أمسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لم يسبق لم يسبق أحد كان قبله ولا يدرك أحد كان بعده إلا من عمل أفضل من عمله حديث هنا سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شين عن أبيه عن جده جده شين عبد الله بن عمرو بن العاص ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda a yini ya faɗi abinda zai zo nan gaba sau 200 wato 100 da safe 100 da yamma shine la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu akwai karin yuhyi wa yumiitu a wannan ruwaya wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya faɗi wannan manzo Allah ya ce lam yasbiqu ahadun kana qablahu babu wani a gabaninsa da zai da zai wuce shi wala yudriku ahadun kana ba'dahu babu wani da zai zo nan gaba a gaban sa ya wuce shi illa man amila afdala min amalihi sai dai wanda yayi wanda aikin da ya fi nashi to shine zai iya wuce shi wannan hadisi ne shi ma Hassan, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana shi a cikin silsilar al-hadith as-sahiha lamba ta 2762 akwai hadisin Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Abza shi ma yana cikin al'amal yau wallaila na nasa'i da kuma na almajiransa ibn sunni da kuma addarimi a cikin sunan sai kuma al a cikin addu'a da musannaf na ibn abi shayba yana cewa kana yu'allimuna ibn abi abda ibn abza abdurrahman ibn abza <coughs> yana cewa kana yu'allimuna ay kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna idza asbaha ahaduna an yaqula أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإسلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu da mu ya faɗi haka wato ya faɗa idan gari ya waye idan safiya ta yi wannan na safe ne kadai na ce asbahna ala fitratul islam mun wayi gari akan fitra wato halitta lafiyayyar halitta ta musulunci wa kalimatul islam da kalma ta musulunci wa dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da addinin annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina ibrahim da kuma addinin annabi babanmu ibrahim hanifan musliman wanda ya karkace wa kowace barna musliman ko musulmi mai mika wuya wa ma kana minal mushrikin ko bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba wanda shi ma hadisi ne sahihi Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha shi a cikin a hadisi sahih ko hadisin Anas shi ma wanda Imam nasai ya fitar da shi a cikin sunan da Al-Bazzar a cikin littafin Al-Musnad da salsala mai inganci hakanan Al-Hakim ya fitar da shi ya inganta shi على شرط الشيخين البانية حتى ناشئة كلتها من الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب آه يكي جوا الأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وفاطمة يسع ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ماذا هناك دي وسيد ذنبك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتي ويسع فاطمة رضي الله عنها أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت إن دسافك تشي كما ديما ما كتشي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين شي ما ورنا ذكري نسافيا ديما النبي صلى الله عليه وسلم يتشي وفاطمة رضي الله عنها لذي حنا تصور على أبن ذا ميت وسيا دشي ki ce idan gari ya waye ko kai yamma ya hayu ya rayayye ya qayyum ya tsayayye da zatinsa bi rahmatika astaghis da rahmaka nake neman agaji aslih li sha'ni kullahu kai sagara mu al'amura na dukan al'amari na dukan sa wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka barni da kaina daidai da kiftawar ido to wannan shi ma ya inganta waɗannan tsari ne akan wanda ibnu qayyim ya ambata cikin wannan babu saboda haka mutum bai yi wannan bai yi wannan ko kuma mutum ya ya yi wannan ya yi wannan ah. o oh, wannan za mu zo za mu zo abin da ake faɗa a kiran sallah za ka ji wannan insha Allah الفصل ah. nabi fi نبي في nawm النوم ko kuma akan zikirran bacci fi haini ya zo cikin hadisin bukari da muslim an huzaifata qala daga huzaifata radiyallahu anhu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya nufi bacci ya zo bacci kala sai yace bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah nake mutuwa na rayu wa idza stayqadha min manamihi idan ko ya farka daga baccin sa kala sai ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata godiya da kirari da yabo su tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan bayan mutuwar mu ko bayan ya kashe mu wa ilayhi nushur kuma gare shi makoma take annau bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ubangiji subhanahu wata'ala yayi lokuta daban-daban wanda dan adam yake rayuwa a ciki yayi dare yayi rana kowanne daga cikin waɗannan lokuta ɗan adam yana buƙatarsa in aka bar ɗaya ba a ba ɗaya to da ɗan adam da sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala ya za su iya halaka ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da waɗannan yanayi guda biyu saboda rayuwar ɗan adam da sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala ya je a bayan ƙasa su tafi daidai wani yana daga cikin ni'imar da ubangiji subhanahu wata'ala wa bayansa kuma ni'ima ce mai maimaituwa bayan haka ni'ima ce kuma miya. da kowa da kowa yana cikinta bai ware wasu bai ni'imta su da ita ya hana wasu kowa ya ni'imta su da su kuma banda shi babu wani wanda zai iya baka wannan ni'imar ubangiji wata ala yana cewa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun zai Allah ya'tikum tikun dubiya. أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وبالجد يتي كتي قل كتي أرأيتم وعلى الأبادي يقول غني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة لعل يا سنيامك دليل وتولي ya zama da koyaushe har abada har zuwa tashin alkiyama man ilahun zairullahi ya tikun bidiya banda Allah wani abun bauta ne zai iya kawo muku haske babu shi na ce afala ta ba za ku ji wannan ba ba za ku ji wannan hujja da ubangiji yake gaya muku wani kuɗe tashi da bauta ku masa godiya ya ce kuma ku gaya muku ku bani labari in ji alallahu alaikum nahara sarmadan ila yawm kiyamata idan Allah ya sanya muku yini rana a ta zan dindindin har zuwa tashi alkiyama man ilahun ghairu zahi a tikun su taskunu na fi waye ba allah ba zai kawo muku dare wanda za ku nutsu ku huta a cikinsa afala tufsirun yanzu ba kwa gani waye yake kawo ku rana da kuke yin hada-hada ku ga abubuwa a fili in ba Allah ba shi yake muku ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسود رحمة سنة وبنجي سبحانه وتعالى sanya muku dare da rana domin ku nutsu a cikin dare kuma ku nemi abincin ku da rana wala Allah ka kai wa Allah godiya shi sanya wa dan adam dare da zai kwanta a ciki ya huta ni'ima ce babba saboda maimaituwa da take yau da gobe yasa dan adam ba ma ya tuna cewa ni'ima ce saboda abu ne da yana ganin shi ya zama roti in dare yayi gari ya waye in dare yayi gari ya waye amma ya manta cewa ni'ima ce ta ubangiji wallazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un ubangiji ce shine Allah wanda ya sanya muku dare domin ku huta a cikin sa sannan ya sanya muku rana zama mai haske domin ku ga abubuwa a cikinsu inna fi zalika la ayatin li qaumin yasma'un la cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke kasa kunne su saurari abin da Allah ke gaya musu Allah subhanahu wata'ala na cewa alam yarau anna ja'alna al-laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun ashe ba su ga cewa mu muka sanya dare dan su nutsu a cikin sa ba su huta su samu nutsuwa a cikinsa wannan hara mafsira muka sanya musu yi ya zama ya zama haske da za su ga abubuwa su ga suke gudanarwa a cikinsa inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutanen da suke imani wanda ba ne ba baya hango waɗannan ayoyi da suke cikin waɗannan yanayi guda biyu da ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna Allaha la dhu fadlin 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun Allah subhanahu wataala yace Allah shine wanda ya sanya muku dare dan ku nutsu a cikin sa wan-nahara mubsira ya sanya muku yini kuma ya zama haske da za ku ga abubuwa a cikin sa lati inna Allaha la dhu fadlin 'ala an-nas lalle Allah ne falala ne ga mutane walakin da akfaran nasi na shukuru sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa godewa ba sa ganin waɗannan ayoyi na ubangiji su gani ima ce ubangiji ya musu da ya sa musu dare suke hutawa a ciki ba sa gani balle har wa Allah godiya ta hanyar yi mata biyayya da barin abin da ya hana su saboda ka suke yin abin da suka ga dama ubangiji ya sanya bacci ya zama hutu waje Allah nau ba ku subata ce mun sanya bacci ya zama hutu gare ku ba za ka san ni'ima ce ba sai ran da Allah subhanahu wataala ya jarrabo mutum ya hana masa bacci to duk inda ake zuwa neman magani za ka gan shi ubangiji subhanahu wataala ya dauke maka bacci kwana ɗaya kwana biyu uku to shikenan kullum kana neman magunguna a wajen likitoci ka samu ka dan gangada saboda mai saboda lokacin da kake samun baccin baka tunanin ni'imar da kake ciki amma ran da ka sa Allah ya jarabi mutum da wannan rashin baccin to a lokacin ne zai fahimci ashe ba karamin nima bace idan ya kwanta ya ga sun da yake son bacci ya zo masa in ya kwakwalwarsa ta huta ya tashi domin da bacci yana zuwa ne yayin da jiki ya gaji kwakwalwa ma ta gaji saboda yadda jiki yake aiki haka kwakwalwa dan adam take aiki dukkan wani motsi da dan adam yake yi da kafarsa da hannunsa da duk wani gaba ta jikinsa kwakwalwa ce take wannan aiki saboda ka tana buƙatar hutu tana buƙatar hutu wani lokaci in ma bai ba ta ba ita za ta nemi fuskar hutun da kanta shi sa ga mutum yana gingiri ba tare da ya shirya yi baccin ba amma saboda kwakwalwar ta gaji to za ta nemi ba wa kanta bacci sannan ya kwanta ya yi bacci yayin da ta gama hutawa kuma sai ya farka ubangiji ya yi wannan domin ya sanya dan adam ya zama da kowace cikin aiki mai ma'ana don kwakwalwa ta samu matsala to ayyuka na dan adam za zama a rikice domin babu abin da yake yiwa idan babu cikakken hankali babu tamamul idrak to ba za a samu tamamul idrak ba sai idan ya kasance kwakwalwa tana samun hutu shi yasa idan mutum yana jin bacci sai ta abubuwa ma wani abin bai san yayi ba to inda a ce babu bacci kwakwalwa za ta samu matsala to komai dan adam zai tsaya shi yasa lokacin da dan adam ya yi bacci duk wani motsinsa abin da eh, na jikinsa yakan dakata sai wanda ya zama dole ne a same shi saboda saboda kwakwalwar ta huta a lokacin idansa zai daina gani amma jinsa ubangiji subhanahu wataala yana bar hasatu sami tana aiki saboda ta nan ne za a tashi shi idan mai bacci yana bacci duk abin da zai gitta ba a ganin sa amma kuma jinsa zai zama abu da yake saboda nan ne in ɗanka yana bacci ko ta ka tana bacci da ka kira sunan kiran zai faɗa kunnen za su tashi to da a ce shi ma kunnan an toshe shi to sai zama da kuma mutum dukkan babu abin da zai tashe shi kwaramniya da wani ba ta tashe shi ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu labarin ashabul kafi sai ce wanda rabna ala azani wanda rabna ala azani fil kafi da azan saboda Allah sai bigi kunnan sai jin nasu ya dauki saboda duk wani kwaramniya da take faruwa a wajen kogon ba su ji ta ba ba don haka ba da hayaniyar kuraye da zakunkuna da mutane da waye da masu fashe-fashe ila akwai ba zuwa sai fashe-fashe a kofar inda kogon nasu ba ne sai yake da gari ba ko sai yake da gari amma saboda ramar ubangiji da sitirarsa ya sa tsawon shekarun wannan ba a iya samun wani waje ya iya sanin akwai mutane a ciki suna bacci ba to Allah sai ya rufe kunnan saboda kada ma wani abu ya tashe su saboda ka hasa sama ita ke zama wato tare da ɗan adam lokaci yake amma idan sa sauran sa duk za su yi abin nan saboda haka ko motsi ya yi to motsi ne ne ba wanda shi ya sa kan shi ba inda yana cikin bacci sai dai ya yi shi ba tare da ya sani ba wannan duk ni'ima ce ta ubangiji aya ce daga cikin ayoyinsa kuma sirri ne daga cikin sirrinsa da ya bar wa kansa sani da har zuwa yanzu ɗan adam ba zai iya faɗa maka mahiyatun nauni ba a haƙiƙanin menene ne falasifa a baya can sun yi ta kokarin su gano mai mahiyatun nau mahiyatun ru'ya kamar ibn abin nan alkindi wisa alkindi yana da littafi mahiyatun nauni wa ru'ya cikin rasa'il din sa falsafiya to amma duk kama kama ne amma za ka iya sanin bacci ya yake zuwa mutum ba ya yake tafiya wannan sirri ne da cikin sirrin kan ubangiji to ubangiji yana kiran yana jawo hankalin dan adam cewa wannan wata aya ce tashi babba da take nuna kaɗaitakarsa take nuna cikakkiyar ƙudurarsa da cikakken ikonsa ga su ta ɗan adam kullum tana maimaituwa amma ɗan adam ya gafala ba ya daukar izina da gare ta ba ya izina da gare ta to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake a cikin alqur'ani yake tuna mana da wannan ni'ima wallazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar shine wanda yake karbar rayukan ku bil layli da daddare wa Alama ma jaramtum min nahar kuma yana sana abin da ku aikata da rana ubangiji yake muku wannan haka Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda yake sanya wa mutum bacci ko shi ne yake cire masa bacci to wannan babi zai yi magana akan abin da dan adam musamman musulmi zai faɗa yayin da yayi bacci wato ya samu wannan ni'ima ta bacci ya farka wannan shi yake bambance rayuwar musulmi da wanda yake ah, arne da bai san me yake yi a rayuwarsa saboda ka shi ko na nashi yana haɗe da da ubangijinsa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ce da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata na Allah ne saboda ka kowane yanayi yake ciki to ba manta da cewa ina tare da ubangijinsa ne kuma yana cikin bautar ubangijinsa ne saboda haka hatta bacci idan mutum ya zai yi da in ya tashi akwai abin da ya kamata ya faɗa a matsayin shi na musulmi ah, ya ce ofis sahihain ya zo a cikin sahihain an huzaifata daga huzaifa alal hakika hadisin da zai kawo baya cikin sahihain baya cikin sahih muslim an huzaifa sahih bukari bukari shi ya rawaito shi an huzaifa imam bukari shi ya kawo shi an huzaifa amma imam muslim ya kawo shi ta hadisin albara ibn ajib أول مسلم يازو تحديث البراء ابن عازب بحديث خزيفة حديث خزيفة يازو أتكين سيو البخاري يازو أتكين آه، مسلم إمام أحمد هذا أتكين للتفيد داما ابن حبان البيحقي أتكين الأسماء والصفات للتفنس الدعوات للتفنس الأداب ابن أبي شيبة أتكين للتفنس الأدب للتفنس المصنف آه، أبو داود ترمذي ترمذي يفتر بشي a cikin littafin sa aljami ya kuma fitar da shi a cikin ashamai ibnu majah shi ma ya fitar da shi ya fitar da shi a cikin littafin sa sunan shi hadisin Huzaifa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan wahamin ya samu asali ne daga asalin da shi ibn qayyim ya dauko littafin shi ne sai shi ne al-kalimat tayyib na malamin sa ibn taymiyyah shi ya kawo shi to fi shi kuma da ya tashi ɗauka ya kawai shi ma sai ya maimaita kuskuren da aka samu ka hadisin ku zai sami قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا زي بتشي yakan ce bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah nake rayuwa kuma nake mutuwa sunan Allah ne Allah din akwai falsa akwai jinjimu na ma ahlul kalam ahlul ismu huwa musamma huwa ainul musamma aw ghairul musamma amma anan bismika din ana nufin shi Allah din sunayen Allah da sifofinsa duk shi ne ba wani abu suna daban Allah daban shi yasa ki sabbi hisma rabbika la'ala sabbi hisma rabbika ka tsarkake sunan ubangi ana nufin sabbi rabbaka shine dai isma rabbika din kama ce sabbi rabbaka al'ala ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake sunan ubangijinka bismika allahumma da sunanka ya allah a wa ahya nake mutuwa nake kuma rayuwa mutuwa ana ana nufin bacci da muka ce al-mautu al-nawm akhul maut bacci dan uwan mutuwa ne saboda yar karamar mutuwa ce kafin babban domin ta zama aya ga mutane su yadda cewa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ke kashe mamaci haka ne zai raya shi yadda yake karbar wato sa ya cire masa rai domin ar-ruh wanda take tare da dan adam tana rabuwa da shi akwai rabuwar da take nufin wato rabuwar da ta daga jikinsa amma ba wai ta rabu da shi ya kasa numfashi ba rabuwa ce wacce ke hana shi tamizi ya iya gane abubuwa yadda suke ne bacci ne rabuwa ce ta zahiri akwai kuma rabuwa ta batini ita ce gaba ɗaya ya rabu da shi bi haisu fariqu at tanafus gaba ɗaya nishin sama zai tsaya zuciya su za ta tsaya to ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل المسمى الله سبحانه وتعالى شيك كربرين حين موتها لوكت متوت والتي لم تمت في منامها لوكت من تمت بلوكت بتشنت فيمسك التي قضى عليها الموت <coughs> سي الله يريك وجه يرغاه كنت مت متوا الله سيريك ويرسل الأخرى يسقوا إير قموة بيانكي مت هكونش متوا بقى saboda haka mutum na iya kwanta bacci shi gina ce daga kwance shi bacci bai tashi ba Allah ya ringara nan na shi yakan sa yakan fita amma ba fita gaba ɗaya fita ta hana jiki ya daina tamyizi ya daina bambance abubuwa yadda suke idan kuma Allah so karɓar su to sai gaba ɗaya ruhin ya fita daga jikinsa duka <coughs> saboda haka sai ya zama na jikinsa gaba ɗaya zan ba motsi gaba ɗaya saboda haka kun ga Allah subhanahu wata'ala ya kira mutuwa alwafat ya kira wata kuma al-maut Allah ya kira mutuwa abinda ya kira bacci al-maut ya kira bacci al-wafat ya kira shi kuma al-maut bismika allahumma amutu wa ahya amutu ay anamu da sunanka ya ubangiji nake mutuwa ma'ana nake bacci wa ahya kuma nake farkawa farkawa bacci kuma a kira ta rayuwa don dukkaninsu misali ne na mutuwa da rayuwa bayan mutuwa wanda wani dan adam sun saboda wa ubangijinsa da karyata ayoyin Allah da annabawansa yake cewa babu mutuwa babu rayuwa bayan mutuwa ya yadda zai ba shi da yaka yi shi amma kuma bai da cewa wanda ya yi shi babu daga babu ba zai iya tayar da shi daga mutuwa domin wanda ya yi shi daga babu shi yin sa daga babu a hankalci ai ya kamata ya tuya akan a ce daman akwai shi kawai sake abin nan yanzu a zo a ce kawai mutum ba baka san wani abu mota ba sai a zo ka kera mota ba za ka iya ba amma aka ka ita aka kashe ta a ce ka tashe ta ga kanin kanin yawa suna tasar tsofaffin motoci hmm? amma da za ka ce zo ka kera mun mota sabuwa nan ba zai iya ba don mai don ya fi wahala amma kuma zai iya tashin wata matacciyar mota ka ganta ana yawan ita a titi tana mutuwa a kan titi eh. to tashin ya abin nan ah, tashin ya fi ya fi sauki a wannan a hankalce kenan amma a gurin Allah da tsaye ne babu wani abin da ya fi wahala da wanda ya fi sauki a gurin Allah da tashin da halittar da sake halittar da abu ɗaya ne a gurinsa duk kun fa yakun ne wa idza stayqadha min manamihi qala haka in ya farka daga baccinsa haka idan ya farka daga baccinsa zai ce alhamdulillahi da zai ahyana ba da ma'amatana yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tashe mu bayan mutuwar bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur kuma makoma gaba ɗaya zuwa gare shi take kaga cewa wa ilaihin nushur yana fassara muka cewa ashe mutuwa da abin nan bacci da farkawa bayan bacci yana nuna wato mutuwa da tashi bayan mutuwa sai yasa annushur shine tashi domin hisabi a gaban Allah subhanahu wataala to bacci zai faɗi wannan domin kullum baccinsa yana tuna masa ranar mutuwarsa da kuma farkawarsa tana masa ranar da zai tashi gaban Allah subhanahu wata'ala ya masa hisabi bisa ga abin da bisa ga abin da ya aikata cewa fi sahihaini aidan haka nan yazo cikin sahihai an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha daga Aisha Allah ya kara mata yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أوى إلى فراشه أوى اللازم أكن شيء أوى أكن شيء أوى إلى يكسن شيء لازم في الفعل اللازم عندما يبقى المفعول أقول آواه فقال فعل متعدي تشوى أن بعضها سي آواه سيدي ممدود بعضها مقصور أما أوى اللازم يأتي مقصورا ويأتي ممدودا يجي سآوي ilal jabal kaga awa ce sawi ilal jabal ya shimri mil ba saboda ka awa ka ice awa ka ice awa dan nabi suna gyara maka suna so sai sun dawo da kai yadda ya rubuce wannan awa ne annaji awa ila firashi saboda ka ya halatta zama awa ya halatta zama awa kana idan awa ila firashi kullu lailatin ya kasance idan ya tafi korin kwanciyarsa wato ya kwanta a kan shimfidarsa a wata wayar a kaza jahu in ya kwanta a shimfidarsa ya ja barbansa ya rufa in lokacin rufa ne ya kinsu jama'a kafai yakan haɗa hannayensa duka biyu wato ya haɗa hannayensa biyu guri guda sun ma wato ya buɗe su su kalli fuskarsa sun ma na fasa fihi sannan ya yi tofi a cikinsu ya qara'u fihima yana karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas yana karanta waɗannan surori guda uku a tafin hannunsa thumma yamsahu ma mastata'a min jasadihi sannan kuma ya shafi abin da yake iya shafa na daga jikinsa yabda'u bihima ala ra'sihi zai faro da su ta kansa wa wajhihi da fuskarsa wa ma akbala min jasadi da gabansa wato gaban jikinsa faru dhalika thalatha marra zai haka har sau har sau uku wani hadisin kamar yadda ce imamul Bukhari da Muslim duk surwaito shi daga daga Aisha radiyallahu ta'ala da lafazin da ya kawo a nan lafazin cewa idan ya tafi kwanciya ko yanzu zai bacci a wurin bukari kawai yake muslim babu lafazin bacci a cikin ruwayarsa a ruwayar muslim kana idza shtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidat wa yanfu babu maganar bacci kowane dare saboda ka babu mahallu shahid a cikin a cikin ruwayar muslim an fahimta a ruwayar imam al-bukhari ke da dauke da muhallar shahid amma asalin hadisin akwai shi a cikin sahihai an gane ko hadisin shi ma za mu ga yana faɗar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi ne kuma yake lugunta lokacin da ya zo kwanciya wani hadisi hadisi ne tabbatacce wanda ya zo a cikin kai da dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta yana wato yana yana karanta waɗannan surori guda uku lokacin da ya zo kwanciya yana ce mana jama'a kafai yana hada hannayensa biyu sun manafasa fihi ma sannan ya yi tofi a cikinsu haka yake a wani ruwayar jama'a ne sun manafasa fihi ma kan sai ya hada ka sannan ya tofi ya ƙara'u fihi ma kaga ya ƙara'u ko a fihi ma ban sai ya ke a nan ku ba eh a yadda na gan shi a cikin sayar bukari fakara ba ya kara'u ba a nan ya kara'u ne amma a cikin nuskar sayar bukari da na koma fakara ne fa sun ba na fata fihi ma fakara a fihi ma to fakara a fa'unci tana iya yi wa sun ba fata fihi ma لما أراد أن يقرأ فلما أراد أن يقرأ فيهما أو فلما قرأ فيهما نفس فيهما lokacin da annabi ya yi karatun ya tofa wato riwayar a nan tana nuna kamar ya tofa sannan ya karatun duk da cewa ya kara'u zai zama ba zai zama ba da wannan ma'ana ba duk ce ya kara'u fi hima ma'ana lokacin da yake tofa a lokacin yake karatun zai zama hali ne ma'ana yana tofawa hala kaunihi ya kara'u fi hima lokacin da yake karatun in ya kara'u ne to amma cikin nuskar bukari fasara ne an gane ko to muka ce faqara a fihi ma ya karanta kaje kenan ya tofa sannan ya karanta akwai akwai wasu ruwayoyin da suka zo wanda ah, kamar lafazin wani lafazin a wajen a wajen ibnu hibban a wajen ibnu hibban cewa wa jama'a sun mana nafasa fihi ma thumma qara'a arwayar ibn hibban fa jama'a kaffaihi sai ya haɗa hannayensa biyu sun mana nafasa fihi ma sannan sai ya tofi cikin su thumma qara'a sannan ya karanta kaga zahiri yana nuna ya yi tofi sannan ya karanta tunda thumma tana nufin tartibi inda duk summa ta zo da larabci tana nufin ɗaya ya zo bayan ɗaya ce ja a fulan summa fulan summa fulan ba daidai take da wawon ba ko fa'o wanda ba lalle tana nuna ta'akib ba ba lalle tana nuna tartib ba kai amma in summa ta zo ta tana nuna tana nuna wannan ya zo ne bayan wannan to a ruwayar ibnu hibban a lafazin ibnu hibban jama'a kaffaihi summa nafata ma summa qara a ruwayar imam ahmad a cikin musnad ya rawaito wannan hadisi na Aisha sai ta zo fayanfusu fihima sai ya tofi a cikin su thumma yaqra'u kaga shi ma ya zo da thumma yaqra'u kaga ya nuna cewa tofin ya riga sannan sannan karatun a ruwayar Yunus ibn Yazid al-Aili a cikin sahih Bukhari <coughs> yanzu waccan wanda muka karanta ruwayar aqil ce eh akwai ruwayar yunus ibn yazid al-aili an zuhri al urwa an aisha cewa yake nafasa fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhatayn jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu an ga nan ya abin ya canza nafasa fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad ya tofa da bil mu'awwidhatayn jami'an kaga yana karanta su kenan yana tofawa sun thumma yamsahu bihi ma wajha sannan ya shafa fuskarsa da su an gane sauraka za mu ga sigar ta zo daban-daban Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha shi ya fi karkata zuwa ga abin da zahirin lafazin ruwayar bukari ruwayar abin nan Yaqin da da da da ruwayar Ibn Hibban da ruwayar ke cikin Musnad da take nuna cewa sai an yi tofin sannan a yi karatun duk da cewa wannan ya saba abin da sauran malamai a gabanin suka fahimta da cewa sai an sai an karanta sai a tofa saboda a samu albarkar da abin da shi yana ganin babu wani talazumi tsakanin samun albarka da da tofawa cewa saboda akwai hadisai da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa mara lafiya sai da ya shafa san da ya masa addu'a ba addu'ar ya bai shafa masa sai da ya shafa shi da ya masa addu'a ya kawo irin waɗannan ci to kaga babu bambanci tsakanin wani da wancan sauraka shi yana ganin sai an fara yin abin sai an fara tofawar sannan sai a karanta sannan kuma sai a shafa wannan shine abin da ya fahimta abin yana da al'amru fi sa'a akwai yalwa cikin abin in wannan kai in wannan kai kowanne lafazin akwai wanda ya zo wanda zai iya daukan wannan ma'anar insha Allah al'amru wasi abin yana da yalwa hmm? a to bai sunnar ba kuma kawai karanta ka shafa ba baka shafa a jikin ba to wani abu da aka kai da shi ana cewa ya shafa ya shafa har aka faɗi yadda kai ka shafa din waɗannan surori guda uku surori ne waɗanda suke da falala sosai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana falalar waɗannan surori guda uku qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas akwai hadisin annasa'i hadisin akwai ibn amir wanda yake cewa tabatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa rakibun fa wada'tu yadi ala ala qadamihi قلت يا رسول الله أقرئني أو أقرئني يا رسول الله سورته وسورة يوسف yace ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawa sai je bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dora hannayensa akan diga-digan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin sa sai yake cewa rasulullahi ka karanta mun ka karantar da ni suratu hud da suratu yusuf sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa alam taqra ablaga ama qara'ta ablaga shay'an min minhuma Ba ka karanta abin da ya fi wannan ba Shi ne sai ce da shi Kula kula da da da rabin Falak rabin Nas. برب الفلك تقول أعوذ برب الناس وقل قل da rabin Falak da kula برب الفلك تقول أعوذ برب الناس ka yi umarce shi cewa ya karanta wannan su suna kunshe da abin da ya fi wanda yake tambaya a gaya masa hakanan a cikin musul imam ahmad a hadisin okuba ibn amir shi ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da shi ya uqba ya uqba ibn amir ala uallimuka suwaran ma ma unzilat ma ala uallimuka suwaran ma unzilat في في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن bana sanar da kai karanta maka surorin da alkur'ani abin taura da zabura da alkur'ani ba a saukar da ire su ba ko ya ce bala ya rasu rasulallah ina so a kara a gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaya musu waɗannan surori guda uku qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da kuma qul a'udhu birabbin nas ce waɗannan surori ba a saukar da cikin alqur'ani ko ko at-taura ko zabura ko injila. surori da suka fi su ba a hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad akwai hadisin ba hadisin eh, ibnu abis wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbiruka bi afdal ma ta'awwada bihi al muta'awwidun qala bala qala qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ce bana sanar da kai mafi falalar abinda masu neman tsari suka nemi tsarin Allah da shi ba shine qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas akwai hadisin tabarani a cikin al-mujam da abu nu'aym a cikin akhbaru asbahan hadisin ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana talla sai kuna ma ta harbe shi sai yake cewa bayan ya gama sallah sai yake cewa la'anallahu al-aqra lam tada musalliyan wala ghayrahu Allah la'anci kunama bata kyale mai sallah ba balle wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa ruwa da da gishiri da zuba ya shafa a ya karanta waɗannan surori guda uku ya karanta waɗannan surori guda uku yana shafawa a gurin wannan yana nuna maka falalar su waɗannan surori annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari da waɗannan surori saboda abubuwan da suka kunsa na ma'anoni manya-manya abinda duk mutum zai karanta tun daga farkon alkur'ani har zuwa karshe zai ci karo da tauhidi da bayanin wane ne Allah sifofinsa da ayyukansa a sunayensa da sifofinsa da ayyukansa zai ga girmansa da abinda ubangiji subhanahu wataala ya kadaita da shi har lokacin da zai zo kan suratul ikhlas ya ce kul huwallahu ahad a lokacin suratul ikhlas kamar tana tana takaita masa kamar ana ba ka abin da fatima ne na duk abin da ya riga ya gabata kamar an dunkule maka abin da ya gabata na tauhidi ne aka sa maka a cikin wannan sura kamar ka zo karshen karatun ka na alkur'ani to ga dunkulallen abin da duk ka biyo ta kansa lokacin da kake karanta alkur'ani na tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala qul huwallahu ahad wa ta zuwa kadaitar ubangiji subhanahu wataala cikin komai kadaita sa a cikin sunayensa kadaita sa a cikin sifofinsa kadaita sa a cikin ayyukansa sannan kuma tabbatar da cewa babu mai biyan bukatar wato sai shi shine Allahu samad shi ne wanda yake da cikakkiyar wadata baya da bukata zuwa ga komai baya da bukata zuwa ga kowa amma kuma komai da kowa yana bukatarsa shi ne as-samad shi ne shine wanda ake nufi da bukatu kowa yana da bukata a wurinsa amma Allah subhanahu wataala baya da bukata a gurin kowa sannan ubangiji su wata wata'ala ya nuna kamalarsa da wadatuwarsa da barin komai lam ya wa lam yulad domin bukatarsa zuwa ga a haife shi ko kuma ya haifa to yana nuna da kasa ubangiji ya tawaye daga dukkan wata da kasa babu wata da kasa yana da kamalar zatinsa yana da kamalar aikinsa baya da ajizi baya da gazawa ta kowane kowace nahiya lam ya wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tamkar sa wanda yake kini da shi wanda za su yi daidai a sunayensa ko a tsibirinsa ko a su ko a ayyukansa don haka ɗaita ya kaɗaita da komai to kaga wannan sura za ka kusan duk abin da kake bukata a tauhidi ta haɗu maka shi sau da ta zama ɗaya daga cikin waɗannan surori da ake bukatar karanta su lokacin da ka zo kwanciya قل أعوذ برب الفلق وجلد سبحانه وتعالى yana karantar da mutane su nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga al-makhluqatu shirira duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halitta waɗanda suke dauke da sharri da cutarwa da kuma lokuta da su ma suke zuwa da da sharri da wasu ayyuka waɗanda suke na sharri ne al-makhluqat wal a'mal wal a'mal wal ahwal dukkan wani abin da yake na sharri ne Allah yana koyar da kai ka nemi tsari daga gare shi za ka yi koyar da kai ka nemi tsari daga abin ka nemi tsarin Allah su subhanahu wata'ala wanda shi ne shine rabbul falaq shine ubangijin hukunci halitta falikul isbah falikul habbi wan nawa shi ne wanda ya halicci komai da kake gani ya halicci kwaya ya halicci wallan dabino ya halicci abin hasken asuba wala a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga sharrin dukkan wani mahaluki duk wani abin da yake halitta ce ta ubangiji kuma ya kunshe da sharri to Allah kai ne mahalicin sa ka tsare daga sharrinsa. sa shine min sharri ma khala wa min sharri za su ghasiqin idha waqab da sharrin dare lokacin da ya rufe da duhunsa. domin a lokacin ne masu kokarin yin ta'adi da cutarwa da abin da suke fitowa don su fage a cikin duhun dare su yi barna to ubangiji kai ka halicci dare kai ka san halin da suke ciki don haka ka tsare ne daga sharrinsu. su sai ka kaga lokaci ne amma yana kunshe da wasu abubuwa na cutarwa sauraka bawa yake neman ubangijin wannan dare ya tsare shi daga sharrin da yake kunshe cikinsa wa sharrin da fata ta fil'ukar da sharrin mata masu tofin masu sihiri suna tufawa a cikin abin nan a cikin kulle-kulle sauraka duk wasu wanda za su yi sihiri sun shiga nan sawa'un da mace ce ko namiji ne ko an nafasat an nufin al'amfusun nafasat sauraka ba ana nufin mace ba ana nufin dukkan wasu masu sihiri kamar yadda malamai suka ce an fi ranjayar da fassara al'amfusun nafatat ba al'nisa'un nafatat ba a nufin rayuka na wasu mutane masu tofi a cikin sihiri masu tofi a cikin kulle-kulle duniyar sihiri saboda haka neman tsari ne daga dukkan wani mugu da ya dauki tsafi wani makami da ya cuta da shi sana wani shari hasirin idan hasad da sharrin mai hasada idan ya yi hasada domin hasadarsa tana cutarwa ne yayin da ya yi ta yana iya zama mai hasada ne amma mai kowa hasada ba za ta ce ka ba amma lokacin da zuce shi ta tunu ko da hasada ba lokacin da wannan kibiyar hasada ta kan iya samun mutumin da bai samu katanga da kariya daga ubangiji ba haka nan ita ma kula uzu rabbin nas za mu ga ita ma tana kira tana koyar da neman tsari da ubangijin mutane ko ubangijin halittu duka daga mafi girman sharri ko masharranci wanda dukkan wani sharri daga shi yake fitowa shine shaidan shi ne kula auzu bin nasi malikin nasi ilahin nas wanda wani sifofi ne na ubangiji da yake nuna gamewar ikon sa gaba daya mai sharrin wasu wasu alkhannas daga sharrin mai wasu shi shine shaidan wanda yake koyewa yayin da ya aka ambaci sunan Allah to zai zai gudu allazi su fi sudurin nas min aljannati wan nas wanda wasu wasuwasi a cikin kirajen mutane na aljanu ne ko na mutane ne saboda haka kaga surorin guda uku duka za mu sun kunshi manya-manyan ma'anoni da idan mutum ya karanta su to babu shakka ya zo da abubuwa waɗanda ubangiji wata wataala zai ba shi kariya a dalilinsu Allah subhanahu wata'ala ka kara ba ba mu kariya za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai ubangiji da ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum